Mahimmancin jagorancin mata don ƙarfafa damkon demokradiyya ko kuna iya gaya muna me ake nufi da jagorancin mata? Jagoranci ƙwarewa ce da ke burgewa wanda ke yin wahayi kuma da ke ba da sha'awar wuce kai da ba da sha'awar bin hanya. Wasu mata na ƙirƙira wasu sabbin sha'awowi don sa duniya ta ci gaba da kuma samo mafita ga wasu ire-iren bambance-bambance da ya shafi dukkan ƙasashe. Jagoranci a bangaren mata shi ma wata hanya ce ce na daban da ke zuga sauran mata ga halarta a cikin cigaban ƙasarsu ko nahiyarsu. Ba da nasu ƙoƙari don wata rana su da kansu su zama mata masu jagoranci. To a ƙasar Nijar, yaya za a bunƙasar da jagorancin iya mata? Za su ƙarfafa ilimi iya mata da kuma yaƙi da dukkan abubuwan da ke kawo cikas ga karatunsu da yake lafiyar mace tana da rauni ya kamata a ƙarfafa ta. Ya kamata nufin siyasa ya tabbatar da sabbin dokoki don inganta da kuma amfani da incin mata. Ƙirƙira dama iri ɗaya da ƙirƙira wurare don mata da dama su samu damar shiga ofishin daraktoci don ba wa mata damar neman aiki. Wannan al'amarin yana iya sa a samu ƙararru wanda daga nasu ɓangaren za su ƙarfafa wa mata gwiwa na ci gaba da karatunsu. Ya kamata kuma a saka dokoki a wuraren ayyuka da za su sa maza su girmama mata a cikin haramcin musguna wa mata da dai sauransu. A cikin aiwatarwa wani irin gudunmuwa mata za su iya kawowa ta fannin ƙarfafa demokradiyya. Jinshi daban-daban na gungu ɗaya yana ba da damar yanke shawara mai kyau in ya zamanto kan wani aiki mai wuya ne kamar wakiltar bukatun 'yan ƙasa a kowane mataki misali akan abin da ya shafi siyasar demokrasiyya gun zama tsaro abun hawa tattalin arziki ko ilimi ma'aikatun na yanke shawara mai mahimmanci da ke shafar rayuwar mata mata da rayuwar maza shiga da wakiltar mata a wajen yanke shawara suna da muhimmanci kuma wajibi ne don yin la'akari da damuwar wa'annan ko wa'ancan da kuma cimma daidaito tsakanin mata da maza a matakin ƙasa don haka a sa kowanne ɗan ƙasa da kowace 'yar ƙasa zama mai takarwa a wajen gina ƙasa.